وقال مالك رحمهم الله إذا قال الرجل إذا مكينتي كيف ألف كذا وكذا إن أيتك كذا كذا فلله علي أن أهدي بعيري هل كول الله ذي هذا يادا تاقمينا وشاتي دراغونا قطنسياتا وعبيدي وعبدي جباوانا mutum ne ana irin wannan ceto mutum ya yi ya yi ya ya kasa barin ya buga ya buga zai biya bakkarya ce ta gagara ceto, to doron na sake karya alkawalin Allah sai na ba da rakumina sai na ba da tunkiyata sai na yi hadaya da bawana labari ya gabata in aka ce za a yi hadaya da bawa ba bawan za a yanka ba ta yadda zambawan za a yi kuɗin a kai su a yi hadaya da su raƙumin ma in zai iya zuwa can kusa ne sai a je da shi idan ba zai iya zuwa kusa ba sai a sayar da shi a ɗauki kuɗin a je can a sai raƙumin da za a yi hadaya haka ma ragon ko nan za ka iya yi yana nan za ka iya yi to duk randa na ƙara saɓa alƙawari na zan nuna eh, ya Allah ta wani ma a jiri na ganka wani ya fita malam nura wanda ga shi aiki a kano an yi kaza an yi kaza yana na bu sai kaga gune masu jana ce to alkawalin Allah don da na sake alkawali na safa. to na ba da sha na ba da shanu na hadaya a kuma yake ba shanun gaba ɗaya na kace sa na irin wani kincike na ba da shi hadaya ko wani ci rago na. da nake kiyo ki da zan kai wa babana ya layya da shi ko zan kai wa waye layya da shi ko kuma ni zan yi layya da shi na bayar da shi sannan bawa na mai bin hidima wanda yake kila ya iya karatu ya iya rubutu yana da karfi yana da fafa shi ne mai tsada shi ma na ba da aya daya da shi ka ka zauna ka yi alkawari ka cika ka yi alkawari ka cika ka yi alkawari ka cika wani alkawarin da ya zo sai ba. idan ka riga ka saba da mun tuna an yan gama Yau mu ba mu ɗauke ne mu yaushe ne za a zo karfe takwas sai ka ga mutum takwas da rabi na ce na zuwa da kuɗi da rabi ne kawai sai ka gaga falalle a cewa duk lugudan da Allah ya alkawari zai wa mai saba alkawari za a yi maka saboda kan sai ka ga wai mutane sun ce da wannan kuma ai limamai ne an suka yi fashi liman in ya saba lokaci za a yi masa da shi ne wannan a ina liman ishe maka karfe kaza zai zo sallah sai dai wawan liman ba maganan karfe a sallah sallah subahi ana yin tana sigiri ya bullo in ko ba isma'il ba ko ana yin sallah subahi sai dai yayin da rana take mutar sannan ne lokacin fita da aka tambaya annabi yaushe ake sallah asuba ya kyale su yi a yi sijin da ya bullo sai ya sallah ba shekari bai shiru an buga masa kofa ka buga su tsaye yau lokacin ya fita ne lokaci bai fita ba bai zo ba sai da rana za ta wudo ta ba ana yi cewa mutane ina mai tambaya sai gane je tun da sallah tsakanin nan kai kai ke da hidima a gaban kalima bai da hidima hidimar sa addini ya ya ki ce kuma ba dan kasuwa ne ba liman ba ma a cikin gwamnati ba ne ba ba mai ciyo ba ne ba a'a ciyonsa menene ɗinsa addini to yau shi kai ka gama hada hadan ka ka zo buga masa kofa ya dai masu rashin sanin kima addini sai dai kuma liman shi ma bai san da yake ba amma in dai ya san abin da yake yi ba ka zo ka ci masa yi kaza in kuma ba bacci yake ma za ka ga alama mai alama da za ga bauta amma ba zai yi ba ga wani lokaci da ka ajiye za a yi sallar lokacin ya yi kawai dole ya buga masa dole ya fito ce ba liman ba ne ba je kana yi gani Hmm. hmm. hmm. malam ba su ga dama ba, in duk wanda ya kama Allah Allah sai ba shi Wa man yi taƙi Allah ya ji Allah wa Wa man tawakkala Allah fa huwa hasbuhu. Su ma so suke su ji daɗi abin wanda mutanen duniya suke so. Nisa sai sun je sun yi kasuwanci sai sun je sun yi aikin wajen juma yan duniya ne. Saka Allah ya basu a su Amma muddin yanzu kalli Imamu Ahmad. Yakan yi kwana ku bai ci abinci ba. Wanda in aka ce kala Imamu Ahmad sai ka ta gyara lamar suna. Na'am, don in ya faɗi haka ke. Imamu Malik an ce baya iya wani lokacin gidansa ba a bacci sai a da inji. injin abun nika irin wanda ake na gargajiya abun nika na jakunan nan ko na dawaki na fifi cin cin cin cin sannan yara za su samu su yi bacci saboda yunwa cewa liman ba ne ba ɗan kwangila ko kuka da kudan kasuwa ku da kudan siyasa ku ba sai ɗauko kamaru rashin imani ne cikin mu tsaya mu karanta madara, addini ba mu sha madara ba shi ne kawai rashin kusan madara Han bi malam wanda ya kama Allah wallahi bai tabewa bai tabewa zan baka misali da holoko tun da holoko ka ɗauko shehun mu nan shehu dai da tafi malam sun Allah ran ba kuke ce masa din ya samu wani float ya dasa shinkafa floti ɗaya ya dasa shinkafa wajen angon su ba ba sale ɗan nan malam da ya dasa shinkafa fuloti ɗaya ya samu buhu goma da zai yi da shi a lokacin wata sadaya to kaga noman fuloti ɗaya ai a yanzu ina ana iya tashi daga karatu kafin a zara kaje ka noman fulotin da ko a yi karatu da yamma kafin shi ka je ka noman fulotin da ne na ka zuwa kasuwa ba a haɗa maganganun da mutane suke da ku nemi kuɗi ku nemi kuɗi wanda sun raba ku da dini har malamin ne kai sana'an ka za ki ka tsaya abu ba ɗan kasuwa ne ya mutu yana ɗan kasuwa ya bari yanzu sun da babu dalibai babu wanda za ka koyar babu masu neman ilimi sai ka tafi kasuwa ka ɗan basar ka taɓa ka zauna kwana biyan ne ka gama biya musu kun ta ci gaba da biya musu shirme za ka yi ka ka tafi ka je buga buganka amma har aka ce ma abu ya tsaya to fa sai dai ka ba da zanta kana ita an ce ya daura dutse ka ta neman kuɗi ba shi ba sahabban sa nawa suka daura dutse ban fahimci hikiman daura dutse ba ni dai na karanta daura dutse ina karanta daura dutse sai da muka sadu da malam bello a ƙarshe ƙarshe na yake gaskiya ne malam yake wala akwai bel ɗin da ke ɗaurawa akwai bel ɗin da ke ɗaurawa ana fara shi ba na bel ɗin ka ɗaura ba kana iya faduwa kuma yi ma maganin yunwa amma yanzu ban same shi ba kai ni wanda ce je ka da ban same da ce ba na ka kawo min da in ne ko ka zo ka aura ne in da ke aura cikin maganin yunwa ne ban ji yunwa ba abinci ya ni yawa ma alai alai ba ka na je na ka rabe na da abinci sai tun na roƙo Allah ya ba shi tsawon in riga ke mutuwa ran da yunwa ta zo na nemo inda yake kagan sai ta fito ku kira min ta ba yanzu sai karshen ta za a waye gari ba ni da shi ba ya da shi ita maimakon koya muka ɗaura bel ina noma na mutum masara a bar dalfin tukuna da aka zamanin ba baban kamar ba mu sha madara ba madaran ilimin ɗin ba mu sha shi da daurai daurai muka sha hmm? su ake aka ce maula suke masu ce musu suna maula yanzu bi su maula farkon lokacin da muka mara muka fara abin da mutum bai da a ai maula ike sai shi kuma kuma mun kama maulan mafi sharri maular da muke gidan gwamnoni muke zuwa kattakirai hansa ɗai nan muke zuwa maulan gidajen janar janar da kuma yi nan muke zuwa maulan wanda suka yi aiki suka tara kuɗi nan muke zuwa maulon wanda ma maulan wa'ancan don an ce al'akalu biddi ne abinda muke fasara da shi rubutun sha eh yanzu muka gano kai akalu biddi ne ba rubutun sha ne ba rubutun sha ku ne ne hukuncin sa amma ba nan ne ake akalu biddi ne ba ku nemi hukuncin sa dai wanda za ku ba shi hukunci a yau kai ne za a ɗauke ka suna a ce kai musulmi ne yanzu zai kansi duk sun ƙare sai na musulmai sai musulmi ne ce eh da wannan shi ne akulu biddi in an zo aikin musulunci ba ka musulunci komai kuma ku sani abin da musulunci ke maganan aiki ba taimakon addini ba ina nufin albashin kakar ko ka kawo ba a wani abu ne daban wannan amma bukatan musulunci ya taso kai za ka yi wannan abu dole ka kashi ka kashe da aiki duk inda ake kusa za a cutar da 'ya'yan musulmai dole ka tsaya ka kare amma ka ɗauki dukiya ka ba su kai ma bai ishe ka ba da sama mai ishi ballanta ne mai komi ɗan albashin da aka ba su mun san in ma ka je ka matsa wani ma'aikaci sai ma kaza wallah ka cutar da shi da komai in ce halar zai ci wallahi bai da komai haka zai gama aikin in ba sa ba ya dawo ku zama ke. kawai ya je ne ya hidimar da zai yi je kare masa wancan daidai gwargwado amma yanzu aiki ake nema abinci ake nema kawai aiki wannan su ne ‘yan akalin bibili ko han kujerun musulunci amma abu zai gito musulunci ma da shi ma ko kuma a'a ba zai ce kawo ba ya ce ai abun ya yi tsanani ai abun ai abun wanda za ka gwamnati don Allah in ce wani abu ne karfi ka yi mana shi don Allah karfi ka yi mana shi malam ba zai ba sai da biyu ba mu shi musulmin ne sannan na ƙara jaddada muku ba in an ce kai ma'aikaci ne ba albashin ka ake nema ba wanda ya zo ina neman albashin ka ka bashi albashin ka ɓarawo ne rinka wannan in aka tashi za a nema liman zai bada mutanen gari za su bada mata za su bada abin da sauran kowa zai bada nashi ba za ta zo ka je kai mana kaza ba a'a hatta in misalin ko ta ko menene ko menene ake bukata ka ba ka kuɗin zirga-zirga ba za a ce dole da hannunka ba ji hunka ba kuɗin zirga-zirga a tara maka duk da za ka kashe ko kawo kaza ko kawo kaza aiki zan yi shi a matsayin na iya ne musulmi ne amma duk wani abu na zirga-zirga a wannan mu ne ya kamata mu ɗauka kai in ɗaya da sata ya ma da dawar da rubi tunda da an tashi yanzu an kaza tsora jibga ma za a yi kowa ya ka ko mangal jibga maka abin za a kawai haka a'a dole ne a duba akwai abin da za ka yi kai da yi to kaga wanda kai ne ai akwai takardu ai akwai menene ai akwai menene kila akwai wasu kuɗi da ka'ida a wurin din wanda ake biya an sa su na ka'ida ka ba dole mutane su ba da su su kaza ce da ɓangaren ka ne bayan aljihun ka ba zai yi wa dole ne mu tsaya mu gane gaskiya mu cire hawa wannan muna maganar maganar shi ya samu buhu goma yanzu wannan na ce masa shehu ice in eh, ce wallahi Allah ne baka wannan ko da ya ga da wannan da kake da ya rai baka wannan yanzu ka tsaya ka sake jaddada koyarwa yadda kamata ba za ka wannan yana noma na mana ba za mu tozar da mun bi Allah samu da mun samu samu da haka shehu Allah ne ba mu bi ba kada wannan abin da ke samu ya rute ka kace to a ah, gaskiya mutane shi shi ne ba su iya noma ba ne ba shi isa ba sa mu amma ni da kina iya da da uti su ho ala ilmi indi wallahi ka ala ka ba uti ta ne ala uti ka ne uti uti ka hada ala muawanati Allah Allah yake hidima maka da ka wannan don ka ji daɗin ci gaba da hidima buhu goma me zaka da shi ciki ne sannan za a samu ɗan wani abu a gauraya hmm. Eh. Eh. Eh. Eh. eh. sai hmm. tallata maganin shi ne a tsarin bidni ai malam duk abin da za a yi yanzu za ka iske shafa'a kafin ka samu mutum wani abu sai an bashi sai an ɗan sallan nake an bashi kuɗi kaza an bashi kuɗi kaza an yanzu abun da ka tashi yanzu ka tashi kana neman aiki wani yaro ya tashi yana neman aiki da kai ba irin wannan matsayin kake da shi ba ta ta kafin a samu masa ake so za ka ba da kaza yanzu duk aka tanka shiga sai kai kaza za ka ba mu ɗan ƙofa kaza za ka ba su wane ne kaza za ka ba su oga da abin da za ka shi da shi su za su karɓi na ogan ma ba shi zai karɓa da kansa ba yanzu ka je ka ce kana neman ɗan sanda ko kana neman soja ko kana neman kaza ko kana neman waye ko kana neman mai ga aka bi shafa'i anguwa nan in ka je isa maka hannu a a matsayin indijin ka yi anguwansa mai haka mai anguwa zai ce maka kaga za mu sa maka hannu ka ci gaba da cin albashi kallame mu kawai mu sau ɗaya za ka ba mu kai ko za ka je ka ci wana yi min haka cewar wanda ma cikin amfani ba indijin din kai ce to ba ni ba wani za ka je da yanzu za ka je ka samu wani babban ka gani Allah ya san inda za ka kai kullum za ka tafi nan ko mu muka yi maka kai ko rana shi ne za ka ba mu kai in za ka ba mu ka ba mu me aka lubi shawa ga sun yi ai sannan zai sa maka hannu kawai fa zai sa maka hannu a san kai ɗan kan wannan ne amma bai sa maka ka bashi wani abu abu bakin ciki ka ga kila karshen ta ga alle ya sa hannu amma na ya ji sa hannu ta wani abu mun sai gida a nariya ba ku gona ce ma muka je muka tadda sarkin hannu ne muka je ba a fahimci shi ba wanda suka koma na biyu suka tadda shi kaza kaza kaza ya ce au gonan mutumin nan mutumin nan ne da alubai da yawa ce e! ce kawo a samu kwanci dan kaje ina da wai haba haba haba haba wannan in kan mu ka karbi kudin wannan ai Allah ba zai mana albarka ba wannan aikin mu ba shi kyauta gonan amfanin sa a jama'a ya fi kaza amma ko wani gida da aka ba mu wa dan mani aka sayar mana da shi kudi da aka san mai anguwa ga abin da aka sai da gidan shi wannan kyauta aka ba ku yi wurin sa ta abu su zai kuri ba zan sanu ba ya za a sai ranku da wannan gida mai tsada haka ya za a islamiyya ce ce wace irin islamiyya ai wannan kyauta ka ba ko tuwo ya ce shi ta kanin sa ce ba sanu ba eh, to na ga haka ne ce to a kai shi abu lauye su rubuta a kawai ba mu bukata ma angon mai angon haka jim ka ɗebo lauyoyi kawai lalata sai kalar da shi kalar kalar ba adama bukatan sa hannu su a da takardun na nan ba an rubuta agirman tsakanin wancan da wancan ya bari ko ma shi shi, mu ya kai mu yau inda dukkan mutane kana nema wanda sai ka ba su wani abu kafin su yi maka in ma zai maka to zai taimaka nina wa babu matsala amma ka gawa ne ka gawa ne ka gawa ne idan bai gaya maka wannan ba bai gaya maka gaskiya ba karshen abin ba za ka same shi ba sai ka rasa abu ya ba komai ba da bukatun kuɗi addini ne ma'ana addini bai kamata ya mallaki komai ba dole mu sai addinin mu mu Allah ka taimake mu wasu me yake da suna nan mutum da yana son ya bar sama alƙawali ko ta bakin ma da zai mun fita buɗi ma ba amma dai bisa maudu'in yana da yar ma'ana masu saurare sai su yi haƙuri ga ta wannan Akwai ta na saba a kaza to me yake raƙumina ko ragona ko bawana hadaya ne ko gabaki ɗayan fa daya ta nan ya yi ayi ne walai salahu malu siwahu kuma bai da wasu dukiya sai su ba hanisa ya kasa cikawa وجب عليه أن يهديهم يا ذا مدولة بس تاجو بكم هذا يارا أن يهديهم أه، سلا أه، أن يهديهم سلا تصهون مدولة بس بئره وشاته وعبده يبيعهم سيفيدسوا ويهدي ثمنه يجي المسعى هذا يعني wa in kanu jami'an maluhu falyahdihim ani wa in wa in kanu jami'an malu in duka dukiyarsa sani falyahdihim bi shadda da su qultu fa illam yakul lahu illa abdun wahidun dan ya zama bai da komai sai bawa daya wala mala lahu siwahu bai da wani dukiya in ba wannan bawan ba gaba ce ɗayansa tsala billahi alayya an uhdi abdi alƙawalin Allah na yi hadaya da bawana haza in fa'altu kaza wa kaza saboda dai yana so ya daina aikata wani mummunan aiki a nisa ya zo ya kafa sai ya aikata aiki yaya wannan bawa قال قال مالك رحمه الله عليه أن يهدي أن يهدي عبده دون أي هذا هذا بوانا يبيعه يسير بشي يجي كتن باشي ويربان ذا أكا كاما آه سير بشي كتن أبي أسير أقومي هو أسير أبونا كتن زي أسير ويجعل ثمنه في هدين ما قال Hmm? Ya ce ne da ba kala maliku ba alaihi an yi hadiya abdahu ya bi'uhu wannan ba haka aka ce wancan mai sulusi na gaba wa ya ja'alu samanahu fi hadayi kaga samanahu kulluhu وإن لم يكن له مال إذا دوسيا سواه إيه، إيه، إيه، قلت نشي إن لم يكن له مال سوى هذا العبد كن قد قدك غباء إذا ودوسيا سوى النباوة فقال إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي جميع مالي alƙawalin Allah zan bayar da gaba ɗayan dukiya na fahimta. Ƙala, ƙala malikun rahimahullah yujzihu an rusa ko wannan ne zai bada da sa don yadda yake mali gaba ɗaya. wannan ko abdul ne shi kaɗai yake mallake da shi in yake shi kaɗai yake mallake da shi aka gaba ya rasa zai wani abu nan da zai abin nan amma in yake jami'a mali gaba ɗayan dukiya na kuma aka je aka hau aka dawo bai da komai sai wannan bawan to zai ba da ɗari nan bambanci me yake da suna jami'a mali an ahadiya jami'a mali na alamce shi wata wa kadhalika law qala lillahi alayya haka da zai ce alƙawalin Allah a kaina an ahadiya jami'a ma amliku ya canza salo jami'a ma amliku duk abun da nake mallake da shi a jaza'ahu min zalika sulusu shi ma nan in mutum ya ce jami'a ma amliku yaya za a yi sai a zauna fa za a ɗauka kamar ya mutu Kulashi za ta yi nawa rigashi za ta yi nawa takalmansa nawa kowanne a yi masa kuɗi shimfiɗa sanawa gadon sanawa katifa sanawa mulkin sani hatsin da yake da shi a aji menene da yake da shi yan gonaka gonakai yan kaji kaji yan dabbobi dabbobi jari jarinsa rumfar da yake da ita kango da yake da shi gonansa ta noma duka za a kiyasin wayannan an tara kuɗin gabaki ɗaya Sai shi ne za a kafa su uku sai a ba da ɗaya daga nan sai a duba wannan kaya wanne ne zai ci kaza wanne ne zai ci kaza wanne ne zai ci kaza tunda mai rabon za a yi kamar rabon gado za a duba maslaha kila rigar jikinsa za a bar masa ba za a ce a duba gaba da ba mai kima a tare da shi sai rigar nan da kaga wannan ma ba zai yi dole a dudduba a dudduba a bada a cire wa'ancan sai an cire kiman yawan waɗannan kuɗin din inda ciko an kai gargaran ba yadda za a samu ciko to shi kenan sai ya ciko ko a cika masa eh bai zai yi mutum yi wa kansa shari'a ba ko da misali a irin nan sai a samu jama'a a samu eh, wasu shura wasu wakilai da za su zauna sai masa a cikin ulul amrinsa akwai waɗanda suke don mutum ba zai taɓa zama ba waliyar amurka ainihin ba zai taɓa zama bai da waliyar amurka dole a rayuwarsa akwai wanda ila da ikon yin harkoki a dukiya. in ka mutu ma shi ne zai tsaya ya ga an yi abin da ya cancanta sai ya fara aikinsa wannan da an ce kai yanzu hukuma a bai matsala eh shi kenan sai su so ga abun da na yi alkawali ne yanzu na ce muku na irin wannan alkawali kai waye mai yawa ba da jiwa in na sake makara to jini a mali amma ban da littafi ku a fara daga ba da mafi ne eh? ban da littafi wannan dan burno ya faɗi ba za ra'ayi da magana dan burno a kaina ba yanzu dai jami'a mali wannan ba malu ba ne ba to haka ba a je a kirga ku za ku zo ku duba yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza wanda ba na taba cewa da na taba cewa eh, kowa ba da adadin ƴaƴan shi ba ko adadin ƴaƴan shi domin su wanti na faɗi goma adam ya kakulo na faɗi ɗaya Hmm? aka je ah, ah, shi a lokacin sha ɗaya ne ko sha ɗaya ne aka je na ce guda goma ne ga shi ka da buhu goma zan bada shi kenan eh, sai ya da shi ya akwai sha biyu sha ɗaya ne ah, a to waya cikin su na yi lissafi na gari gaskiya ne sha ɗaya ne na bi mutane dalika sauransu قال نعم قلت فإذا miya. idan ya riga ya ambata Eh, sun ya faƙala lillahi alayya an adiya shafi ko ba'iri ba ƙarafi fa'adda da malahu hatta samma jami'a malihi yana ta yi haɗi an baki dukkan dukiyar nan nasa fa'alaihi gida samma inda ya samma ya an yi hadiya jami'a ma samma kaga shi ne wancan yanzu inda ka kira sunan shi kaza kaza to dole abun da kamar laka za ka bada su amma an kace mali ka ga ba san nawa ne malum ko in kace na an biku ba san nawa kamar laka ba to shine za a diga ka ba da ɗaya bisa uku amma ka kira su aka wa gari wajen kiran nan kalista su dukkan komai aka je aka doya to ai komai ya tafi sai yi ɗauka ka ba ka ba ka aran kaya sai karanci a ko ka ci bashi wa in ata ko zalika ala jami'a amalihi ko da zai zo da dukkan dukiyansa fi kauli mali kada na haka yake qultu fa in lam yusammi idan bai ambata ba fa kala lillahi alayya an uhdiya jami'a mali kaga bai lissafta ba fahanita sai ya kafa innama alaihi an yi hadiya tsolusa malihi sai ya bayar da tsolusin dukiyarsa fi kauli mali ƙwada na'am ke wannan shi ne maganan maliku kulto ma farko ma bai na kuma inda malik idan sun miya fa'ata ja ala jami'i malihi ko wadiyar jami'a ko wa'iza idan lamu ya san mai wa qala jami'a mali ajaza'ahu thuluthu me bambanci yace an fa ma farq eh, ma bainahuma ba idan samma in mutum ya kira sunaye har ya game dukiyarsa ya ayyana su ala jami'i malihi ko ba jami'a wai sunaye ba wasu ba sunaye kamar misalin kai ne za ka sin ba sai fata kana na hula hulata hadaya gilastina hadaya rigata hadaya wandona hadaya ta hadaya littattafan sauran kirga gidana hadaya mota na hadaya wane ne hadaya wane ne hadaya ɗin ka kira sunayensu kawai gare ce ta Allah ji komai ya kare naka dole ka ba da su amma ka ce ka na mallaka na yi hada duk abun da na mallaka na dukiya na na yi hadaya da shi to nan sai a ke ka sai a lissafi a cire sai bisa uku eh, tun da sammawan shi da ya ban bambanta wanda ba samma ya ba mala aha da jami'ahu fa idza lam yusammi in ku bai samma ya ba wa qala jami'a mali a ajza'ahu sulusu qala malik ko innama dhalika mithlu ar-rajuli ai wannan kamar mutum ne ya kolo kullum ra'atin an ha fahiyar talifun duk wata mata da zan aura sakacciya ce rashi alai kai ba komai a kansa ya za a yi wannan ya faru abin da ba za a hukunci da shi ba duk wata mata da zan aura a duniya a tsakiya ce wannan ba kuma a kansa wa in sun miya kabila in yi ambaci kabila an mura'atan bi ainiha ko wata mata da asalin ta kila ta bashi haushi ne ko ya je ya yi tabin sai to duk ran da na aure wanke ya ce to shi kenan wannan ba za ta aure ba wannan kabila ba da ma ya aura daga wurin lam yasluhu lahu an yanki ha bai halatta da ya aure ta haka wannan ma idan san ma lazima ku kana أوقد kadu التسمية فيه na nace falau ƙala to wannan sabuwar magana ne da washi haka ko na zai ya san ta ji tsoron maganan maganan a ah,